صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وليا ذا تبتا جعل أمد وكين سركي ميكوى ميكوى مي ودتكين نعم السا دغن الدام السا يساكي بام دام انهلتوا وانا وجه متارن البركة domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 26 da watan ramadana wata mai alfarma shekara ta 1447 bayan hijiran manzan Allah sallallahu ta'ala alihi wa ahi wa sallam daga makka zuwa madina wadda yake daidai da goma sha biyar ga watan maris shekara ta 2026 miladiyya tsira da amincin Allah su gara tabbata ga manzon tsira annabin rahma Muhammadu bin Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka fi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su bayan haka bi ta'ala za mu ci gaba daga inda muka dasa a jiya cikin surati Yusuf fadan Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'ayyin min ayatin fis samawati wal ard a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنون أن تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة بغتة أو تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله تبارك وتعالى يتي وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ay kam min aya kuma ayoyi nawa ne ma'ana ayoyi masu yawa fi samawati wal ard sammai da kasa muruna alaiha waɗanda kafirai suke wucewa a wajensu wahum anha mu'adidun alhali sun kasance masu bijirewa waɗannan ayoyin kamar yadda ka san ba su ga ayoyin ba Allah kuma cikin abubuwan da ya halitta gabaki ɗaya. wa fi kulli shan lahu aya tadullu ala annahu wahid Allah yake wa fi a afala Musiru. ku karantanku idan kuka yi wa kanku kallo mai kyau za ku ga cewa kai wannan yadda kuke gudanar da cikinku ka kalli abu kana iya ganin kana iya bambanta abdullahi da ahmadu da ja'faru da ibrahim da ahmadu da umaru da usmanu idan ka kalli su ba ka masu kallon mutum ɗaya duk wannan kana ganin kawai haka kawai abin yake faruwa kana iya bambanta fari da baki kana iya bambanta babba da karami nan idan ka ɗanɗana abu wannan harshen dai ko kuma ka taɓa ganin mutumin da yake yawo da harsuna yake yawo da harsuna idan yana son ya sha abu mai ɗaci sai ya sa sai ya fixin harshe wanda yake ɗanɗana ɗaci da shi idan yana son ya ci abu mai daɗi ko zaƙi sai ya ɗanɗan harshen nan dai shi ɗan nan dai shi ne idan ka sha ruwa ka san wannan ɗanɗanar ruwa ne in ka sha coke ka san wannan coke ne in ka sha kunu ka san wannan kunu ne idan abu yayi daki ka san kana jin dakin idan abu yayi zaki in zakin yayi yayi kadan yayi yawa duk dai harshen nan dai wa fi anfusikum afala tubsirun kana daga hannu ka taba abu in yayi zafi kana jin yayi zafi in yayi sanyi kana jin yayi zafi da sanyi in yayi daidai kana jin yayi daidai kana tafiya da kafafuwarka kana ganin wannan tsarin wannan tsarin halittar da Allah ya maka dina kana ganin haka kawai ne kamar wata munakasha da ake ba da labarin ya faru tsakanin Abu Hanifa da waɗansu mulhidai waɗanda suke cewa su babu Allah kawai rayuwar nan kawai ya faru ne kawai sai aka ci gaba da yin rayuwa. ba wai wani akwai wani mai halitta ba ne wanda ya halitta mutane wadda kuma wai idan an mutu za a koma zai tashi mutane ya masa hisabi sai imam abu hanifa sai fanci cewa ya dan mahaukata ne sai ya ce suna zaune bai ja da su ba sai ya ce akwai wani jirgin ruwa wani babban jirgin ruwa mai kwasan kaya wannan jirgin ruwan idan ya tafi ah, da kansa yake tukin kansa in ya tafi bakin teku kayan da ake son ya ɗauka kayan na nan jirgin ruwan ce wasan kayan da kansa ya loda kuma ya kama hanya zuwa can garin da zai tafi ya tafi bakin ruwa a wancan garin ya sauke kayan da kansa suka ce haba haba abu hanifa ina ka taba jin wannan gida haka zai yi ke hakan ba zai yi ba ba zai yi a ce jirgin ruwa ke loda kayan kansa da kansa ba kuma idan ya tafi gaban teku a ɗaya gefen inda zai ke kayan ya je jirgin ruwan da kansa ya sauke kayan ba zai yi wa hankalinku bai ɗauka ba ko amma kuma wannan hujjatul iska a yi lokacin sanyi a zo a yi lokacin rani a zo a yi lokacin ruwa duk waɗannan abubuwan kuna wadda suke zuwa a jere ɗin nan rana ta fito ta faɗi a yi rana a yi dare hankalinku bai ba ku ba cewa akwai mai gudanar da wa'annan abubuwan akwai wani wa'annan hujjoji ne wanda ake cewa malamin da suke cewa hujjatul iska. hujja ce da suke nuna muku cewa tun da ba a taba waye gari wata ran aka ce fa yau fa rana fa ta fito ba ko kuma ta fito ba ta gama fitowa ba sai aka yi dare tsarin nan yana tafiya bai taba gushewa ba kuma kuna ganin babu mai gudanarwa amma hankalinku ya ki ɗaukan cewa jirgi zai laura kansa amma kuma hankalinku ya ki karfan cewa yadda Allah yake sarrafa rayuwar nan ruwan saman nan ka yi la'akari da cewa ruwan saman nan a dinga yin ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Ayi na tsawon wata uku mai kaje ganin zai faru a ce ko ina a duniya ana yi a Nasarawa, ana yi a makwabtan Nasarawa, ana yi a jihohin Najeriya gabaki daya, ana yi a makwabtan Najeriya gabaki daya, a yi nata kai wata uku ya yawa, a yi na sati daya, ana yin ruwa baya tsayuwa kamar da bakin kwarya babu dare babu rana, me kake ganin zai faru? Dukkan mu sai mun hallaka babu makawa. Don ina za ka buya? Amma duk wa'annan abubuwan gabaki daya Allah yana saukar da su ne bi qadar yadda ba zai cutar da mu ba duk wa'annan abubuwan akwai ma'auninsu Allah tabaraka wa ta'ala yake ayoyi guda nawa ne a sammai da kasa waɗanda kafirai waɗanda suka kin imani da Allah suke wucewa a wajen wa'annan ayoyin amma kuma ba su amfane su ba ba su amfane su ba sun kasa fahimtar cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai domin wannan itqanin korewa wajen halitta korewa wajen tsara rayuwar halitta halittun da ya gabaki ɗaya, da mutane da dabbobi da aljan wannan kadai hujja ce kan cewa shi kadai ya tantaci a bauta mai amma kuma wahum anha mu'ridun wahum anha mu'ridun suna bijirewa ayoyi su kawar da kai daga ayoyin kaman ba su menene ba kaman ba su gani ba shi yasa idan aka samu wani sashi na imani idan aka samu wasu wasu wani sashi daga cikinsu sun yi imani da wayansu abubuwa na Allah to za ka dai har ila yau ba su rabuwa da menene da shirka shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace aya ta gaba وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ما في يوى دغتكنس باسين إيماني دا الله فاتي har ila yau dai suna yin shirka har ila yau suna yin shirka mutum yana ganin shi mumini ne yana ganin shi musulmi ne amma kuma akwai abubuwa na shirka da yake yi a wannan context ɗin mutanen da ake ake yi da su na mutanen makka za ka ga yuqirruna bir rububiyya yuqirruna bir rububiyya suna wato ikrari da rububiyyar Allah sun san cewa Allah shi halitti sammai sun san cewa Allah shi halitti kasa wa annahu al-khaliqu ar-raziqu al-mudabbir bi jami'i al-umur sun imani cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi ke arzikawa shi ke dabbara juyar da al'amura ga baki ɗaya fa innahum yushrikuna fi uluhiyyatillah wa tauhidi amma kuma in aka zo wajen uluhiyya kaɗai ta Allah tabaraka wata'ala da bauta sai kaga anan kuma suna menene suna shirka shi yasa ai Allah yake wa idza ratibu fil fulki da'u Allah idan suka hau kan ruwa suka hau teku igiyar ruwa ya girgiza guguwar ruwa ya tashi da su suka ga cewa yanzu ba hallaka za su yi sai su kira Allah shi kaɗai amma da zarar an kubutar da su da zarar an kubutar da su shirkun shi yasa shi shekul islam ibn abdulwahab yake cewa shirkar mutanen can da ayoyin shirka suka sauka a kansu yana da sauki akan shirkan mutanen zamanin nan domin shi idan ya shiga hali na tsoro da firgici shi wancan mashirikin na da asalin mashirikin da ayoyi suka sauka kansa wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya aibata su yayi ta aibata su cikin ayoyin alkur'ani ka zuba irin salon shirkan su idan ya shiga hali na fargaba da firgici ya ga cewa babu mafita sai kirawa sai kira Allah kai tsaye Allah hatta Allah yake mukhlisina lahu ya tsarkake kiran Allah bal yana wa Allah alkawari ya Allah na rantse la in na min hada lanakunanna min ash-shakirin mun rantse in dai ka kubutar da mu daga wannan idan muka kubuta ba mu hallaka ba lalle za mu kasance daga cikin masu godiya ma'ana za mu bauta maka kai kadai amma ana kubutar da su sai su zo su zo su ci gaba da shirkan wancan ya koma bautawa dutsen sa wancan gunkinsa kuma suna da gumaka da suka tara wadda suke zuwa su yi wa bauta na bai ɗaya kaga irin shirkan su ko amma shi mushirikin wannan zamanin shi idan yana cikin sarari da wadata yana cikin sarari da wadata zai yi shirka bugu da kari ya yi daidai da mashirikin da a wannan gefen ko amma idan lokacin da ya shiga firkiki da tashin hankali kuma mashirikin da Allah ne ya ba mu labarin da kurani in suka shiga wannan hali su kuma wa suka kira Allah Mashirikin yau shi lokacin da ya shiga hali na firkiki da tsoro ɗin nan lokacin kuma ba zai kuma kira Allah ba to wanne ya fi tsanani a shirka kira na yanzu ya fi na da tsanani kaga daga cikin dalilan da suka sa sa suka suka tsani Muhammad bin Wahab shi yasa za ka je suna cewa wahabiyawa wahabiyawa babu wani abu sunan shi wahabiyawa domin ire-iren waɗannan bayanan da yake yi shirkan da kake yi ya fi na mutanen can da aka saukar da ayoyi a kansu tunda su Kur'ani ne sai dai idan kana son ka karanta karyata Kur'ani. Kur'ani ne ya sanar da mu cewa su ɗin waɗancan idan suka shiga damuwa suka shiga damuwa wadda sun san babu mai fitar da su sun san wannan allolin da suke kira ba za su kuwatar da su ba sai Allah sai su kira Allah shi kai Allah ya bamu labarin cikin alkurani amma kai kuma idan lokacin da ka shiga damuwa din nan ka shiga cikin wato fargaba da tashin hankali da ya kamata zuciyarka ya karkata zuwa ga Allah a lokacin kuma shi ne kake mantawa da Allah ka kira wani koma bayan Allah. Ba taɓa yin zamanin da za ga mutum ya taɓa microphone kuma mutane sun zauna a gabansa sun natsu suna saurarensa amma kuma shirka da Allah yake karantarwa. Mutum baya jin kunyan Allah mutumin da bai ji kunyan Allah ba zai ji kunyan mutane ya zai kai wa mutane kawai in ka shiga damuwa ka kira sunan wani kuma yana da rawanin addini kuma ba su jefe shi ba ta yaya mutum zai taimaka in ka shiga damuwa kawai ka kira sunan wani zai kawo maka ɗauki na taɓa ganin wani dattijo ba a Najeriya ba ya zo zai shiga mota mutumin ya tsufa ya tsufa ya kusan komawa zuwa ga Allah zai hau mota da ya tsashi hawan mota ya yi tuntube shi ne karin farko da zan ji mutum ya yi tuntube bai ce bismillahi ba ko ko bai ce subhanallahi ba ya kira sunan wani mutum hankali na ya tashi wallahi karin farko da zan fara ji kenan na kalle shi daga wannan yanzu ya kusan komawa ga Allah amma kuma da wannan asirar zai zai koma sun tuce shi wallahi duk mutumin da ya karantar da kai cewa ka dinga kiran shi wannan da ake ce ka kira shi ba zai iya yiwuwa ma fa wallahi shafi shi matsayi a gaban Allah to ai matsayi a gaban Allah an faɗa maka da da zare ido ne da kuma dogon tarbi da yin biyayya ne ga Allah ba menene wali wani ne waliyin Allah wane ne waliyin Allah amanu wa kanu Allah ya faɗa mana wani ne waliyinsa su ne waɗanda suka yi imani kuma masu tsoron Allah mutum sai zai hada haɗa ka da mutum sai zai hada ka da da yawo na ga wana wana wana akwai wani akwai wani yaro mahaukaci mahaukaci haka uh, uh, da yake kokawa wai wai wai wai akwai matsala shi damuwarsa tunan shehu ma sun sun kare kuɗi sun yi tsada shi damuwarsa kenan to wannan tsakani da Allah ba tun tunshe shi ba tsakani da Allah ba cuce shi ba tsakani da Allah ba sun cuce shi sun cuce shi kai yanzu damuwar ka kenan kullum idan za a ba kun aka baka microphone aka baka kai awa uku ba za ka kira Allah ba ba za ka faɗi Allah ba ba za ka yabi Allah ba ba za ka yabi manzon Allah ba sai dai ka yi ta yaban wani katon banza wadda shi yana cikin kabari ba ma san halin da yake ciki ba haka aka nuno wani mutum an ce wai dakta ne ma an ce kamar yana da PCC haka aka je aka tafa mai kamera a kabarin a kabarin wani shehu yana cewa shehu dama kun kun dade kuna mana Najeriya yanzu mai yayi tsada an daina zumunci tsakani da Allah yanzu wannan bai kamata a kai shi psychiatrist ba na rantse da Allah wannan ya kamata a kai shi psychiatrist a ji a duba shi shi shehun da yana da da yana da zaɓi ne zai yadda mala'ikan mutuwa ya ɗauki ransa ya je kwanciyar kabari mutumin da bai iya kubuta daga mala'ikan mutuwa ba shi ne kai da yake wautanka grade 1 ne shi ne kai sai ka ka je maimakon ka yi haka sai ka je ka yi haka a kabari yana da kudura akan wani abu mai yasa kusa binne shi da zai iya tsini nawa kansa wani abu me yasa aka binne shi to me yasa me yasa aka binne shi sai ga mutum yana yawo da da sojoji da polisawa da bindiga amma kai da yake mahaukaci ne ya haɗa ka da hoton shehu wai hoton shehu shi ke ba ka kariya kai yu'minu يؤمن billahi illa wa hum mushrikun. dan haka sai ka bincike zuciyarka ka bincike zuciyarka abin tausayi abin tausayi an ci amanan mutane da yawa domin yanzu yanzu zaman nan da kuka yi zaman nan da kuka yi kun amince da ni ne kun amince da abin da zan faɗa ne kuma idan na haince ku Allah sai ya tsayar da ni ranar tashin alkiyama akwai mutanen da da yawa da innocent su tsakaninsa da Allah suna son su yi wa Allah biyayya ne sai suka fada a hannun yan tsarin ɗan tsarin nan shi tsakaninsa da Allah yana son ya bi Allah ne tsakaninsa da Allah yana son ya bi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai aka zo aka cinsa mai girmama wani abin da ba Allah ba girmama wani abin da ba manzan Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shi yasa za ga mutum zai bugi kirkinsa ya ce shi su fa ko da manzon Allah ne ya dawo duniya yau shehunsu ya dawo duniya manzon Allah ya dawo duniya ba maganan boye ba ba maganan sarari Manzan Allah ya dawo duniya shehunsu ya dawo duniya sai dai ku ku je ku bi manzan Allah su za su bi shehunsu ne amma kuma mutane ba su daina bin su ba abinda zai baka mamaki kenan mutane ba su daina bin su ba shi yasa duk waɗannan abubuwan da suke faruwa kamar muqaddimat suke ga abubuwan da manzan Allah ya sanar da mu game game da dajjal dajjal ba za a rubuta mai kafir abokansa ba amma duk da haka mutane za su bi shi kaga wannan babu ma wani ɓoye-ɓoye ko an rubuta mai kafir a gaban goshinsa yana yawo za a ga wannan kafir ne amma duk da haka mutane za su yi ne za su bi shi ga wani addini nan a Amerika, kwanaki kamar shekara kamar shekaru biyar haka kan ga signboard ɗinsu a hanyar abuja din nan damanta da haƙi ake su masu bautawa shi shedan kuma addinin ba ba ɓuya aka yi ba ba shedan za a zo a bautawa shedan dai da ka sani shi za a zo a bautawa amma kuma sai ka yi fam ba kafin ka shiga jahannama ba jahannama bane sai ka je ka yi fam ba ko dala hamsin ne lokacin ake cewa mutum zai je yi fam na dala hamsin ya cikin na cewa shi ya yadda zai tafi jahannama kuma mutane suna kaiwa kuɗinsu suna siya shi yasa wasu lokutan ba za ka ji mamaki ba idan ka ga halin waɗannan da ake yaudarar su da sunan addini da sunan addini maimakon ka kira mutane zuwa ga Allah sai ka zo ka kira su zuwa ga kanka ka zo ka kira su zuwa ga shehinka ko shehunnanka da makamancin haka Allah tabaraka wa ta'ala yace a aminu أفأمنوا أن تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على wa أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين to kaga wayannan mutanen da ayoyin Allah ba su amfana su za su ga ayoyin Allah ayoyi da suke nuna kaɗaita Allah tabaraka wata'ala rububiyarsa uluhiyarsa idan ka yadda shi ya halicci sammai da kasa shi ya halicce ka shi ke saukar da ruwa shi ke arzikawa shi ke kaza da kaza da kaza sai kuma kake tunanin wani ne zai cancanci a bautawa ba shi ba kaga abin ya zama zalunci kenan to wanda halinsa ya kai wannan matsayin to sai ya zanto ba abin da ya cancanta face a saukar mai da azaba Allah tabaraka wa ta'ala yake to su a wannan halin da suke suke ciki afa aminu an ta'tiyahum rashiyatun min azabillah shin sun amince waɗancan waɗanda suke bijirewa ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala sun amince wata azaba mai lullubewa ta zo musu daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ta lullube su ta haƙo su daga karkashin kafafuwarsu au ta'tiyahumus su baghta ko kuwa tashin alkiyama ta zo masu babu zato babu tsammani wahum la yash'urun alhali su basu sani ba shin yanzu su sun amince da haka domin wannan halin da suka kasance a ciki na kasewa da rashin amsa amsa kiran Allah tabaraka wa ta'ala da yin imani da Allah da rashin yin tuba da komawa zuwa ga Allah da kuma barin sabubar da za su hana hukuma ta sauko a kansu shi ya sanya Allah tabaraka wa ta'ala yake shin yanzu to sun amince kenan a saukar masu da azaba Allah tabaraka wa ta'ala sai ce kul hadhihi sabil ya ma'aikin mu ka faɗa ka ce wannan ita ce hanya ta addu'u ila Allah ina kira zuwa gawa hmm. zuwa ga Allah zuwa ga Allah wannan ita ce hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kira zuwa ga Allah ba kira zuwa ga kansa ba yadda da yawa daga cikin uh, waɗanda suka tsani sunan manzan Allah sallallahu a yau ba komai yasa suka tsani sunna ba domin babu mutumin da zai sha za a shayar da shi da sunna ingantacciya kuma ya zama wawa ba zai yiwu ba a ce ga mutum ya sha sunna ingantacciya kuma a dinga wautar da hankalinsa to su ba su san mutane su waye domin idan ka karanci sunna za ka waye za ka waye za a daina wasa da hankalinka irin nan manya-manyan kadiyyar nan da ake yadawa cewa wani zai shiga da muridansa aljanna zai ɓoye su cikin rawani ko kuwa cikin babbar riga kaga irin nan kadiyyar za ga ana yi mutane suna kabbara har mutanen da aka aka kwaci kofalinsu yanzu ba su waye ba suke wannan za ka sun taru a wajen amma mutumin da ya waye ya san cewa alaji ranar tashin alkiyama babu mutumin da za a tashe shi face wa huwa hufatan wurla babu mutumin da za a tashe shi yana da kaya a kansa to shi wancan wancan matsalacin ina ya samu rawani daga ina zai ga rawani sannan ya girman rawani yake har ya ɓoye ku nawa ne sannan ku nawa zai ɗauka a rawani kai ne danga mu yadda mu yadda zai shiga zai shiga da mutane aljanna cikin rawani kai kai kai na lamba nawa ne a wajensa ina iyayensa ina matarsa ina ƴan uwansa sai aje su a gefe idan da gaske ne ma sai aje su a gefe da yake shi ma wakaci ne irin ka sai zai fara da kai ko ko kuma yana kiman rawani yake ne kaga duk wa'annan abubuwan duk rina Allah ne rina Allah da kuma rina abin da ake cewa ranar tashin alkiyama in ba mutum ya rena abin da ake cewa ranar tashin alkiyama idan kai ka san Allah ka san Allah kuma ka fahimci wayannan ayoyin da Allah ya sanar da mu abubuwan da za su faru ranar tashin alkiyama kai za a faɗa maka irin wannan labarin mutum zai faɗa irin baka mai rajamu ba ka san waye Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama Allah za wai wai snitching ɗinka za a yi ba wai za a yi snitching ɗinka a shigar da kai aljanna mala'iku ba su sani ba Allah bai san kai wani Allah kuke nufi ne tukunna wani Allah kuke nufi shi yasa wasu lokutan idan kaje suna magana akan Allah kaga shehun shehun yana da iko irin na Allah yana da kaza irin na Allah a ranar tashin alkiyama ma Allah ma yana yanci Allah ma yana yin kaffa kaffa da shehu ne sai kai tunanin hanya Allah da muke faɗi shi suke faɗi kwa domin shi Allah da mu muke nufi wanda ya saukar da alkur'ani ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alwahidul qahhar shi ne ranar tashin alkiyama zai naɗa sammai da baki ɗaya matuyatun fiyamin a hannun damansa kai ka san mene ne sama ka ne sammai tsakanin kowane sama akwai masiratu hamsin a sana sai ka yi tafiyan shekara ɗari biyar baka kai sama ba in ka kai sama ta ɗaya sai ka yi tafiyan shekara ɗari biyar baka kai ta biyu ba Allah zai nada zai nada su gaba ɗaya a hannun damarsa shi adu'u ila duk lokacin da ka saurari mu ta kunna rediyo ko kuwa ka zauna a wajen wani wa'azi ka ji babu abin da ake faɗa ake faɗi a wajen sai fanka makai ko kuma fanka ma wani malami ai shehunmu da muka yi wa hidima lokacin yana da rai lokacin mukan yi mai kaza ya ba mu wani sirri eh kaza da kaza a lokacin abin da tatsuniyar yadda za a yi ta yi kenan mutane ba su san yadda ake alwala ba ba su gama sanin yadda ake sallah hukunce-hukuncen sallah ba ba su gama sanin hukunce-hukuncen azumi ba ba su gama sanin shi yasa ana tambayan su ana fitar da su daga tatsuniya an tambaye su matsala cikin fiko hukunce-hukuncen haila sakin aure inda da sauran zai gina sun kwaba domin an fitar da su daga tatsuniya an shigo kwajen mere ne ilimi wancan mai murda muryar nan mai magana kamar mace nan ba kwanaki yake yace mace mace mace eh, eh, mai ciki ne in aka saki ta ba ta yin idda ko mai ya faɗa wuraren kwamata rawar da babu shi babu babu wanda ya taba faɗin irin wannan irin wannan bayanin a matsala a wannan matsalar da ya zai bada fatawa domin an fita daga mafarkin rakumi katon rakumi da su hankaka da sauransu muddin ka fita daga wannan kitabu salat in ka tsere mutum ba zai fita ba su da wasu ma ganin suke sallah kana sallah kana bata lokaci ne wasu su ganin ganin sallah ganin ganin akwai wadda akwai wani bawan Allah da aka kawo kaninsa ya zo ya zauna a wajen sa a Jos shi kuma tsakaninsa da Allah ba kaga manzo Allah sai yake hadihi sabili ad'u ila Allah kira zuwa dawa kuma aka ce malamai magadawa to yace ala basiratin ana wa man ittaba'ani akan hujja bayyananniya da ni da wadda da duk wadda ya bi ni shi ma zai dinga bin wannan hanyar ce wacce ake kira zuwa ga wa Allah fayyin sai ka zo ka ce to kai ma kai ma malami ne shi wannan shi yasa idan zaka kai yaro makaranta ka dinga bincikawa ba wallahi ka dinga bincikawa mu dinnan ma Allah ne ku kusa da mu iyayenmu ba sun kai mu bane domin a fatar da mu a'a sun kai mu ne domin sun kyautata zato ga wayannan malaman suna ganin mutane ne na Allah za su sanar da kai Allah amma an kai ka suna sanar da kai wani abu daban to wannan bawan Allah da dan uwan shi karaman yaro yake zama a wajensa sai ce to tunda yaron nan yana zama a wajena baitin zai tafi makaranta sannan ya zo ya je inda ake koyon sana'a ya kamata ya dinga tafiya islamiyya sai ga wani wani malami a anguwan yana ɗan tara yara yana karantar da su bai san shedan ɗan sai ya kai yaro miskini innocent yaro cikin lokaci kaɗan aka cusa mai akidar sallah ɓata lokaci ne amma kuma wannan akida ce wacce ba za ka iya bayyanawa ba kamar yadda za ka ga suna ɓoye akidar cewa komai Allah ne za ka suna ɓoyewa kamar yadda ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin su wanda yake zaune a Masar kwanaki ya zai bayani shi yana ɗan kwatanta adalci kaɗan idan zai yi bayani yake yake duk ɗan mutanen nan sun san cewa akwai abin da su isu idan suka zauna suna bayyana wa juna cewa aqidar su kenan amma ba za su so a ce a fito fili a ce wani ba aqidar sa kaza ba kace komai Allah ne ai wannan kauka ne da karnuka akwai akwai akwai akwai hallaj ba da yace wal kalbu wal khinziru ila huna yace da karnuka da aladu duk allolin allolin su wannan wani irin lissafi ne wani irin lissafi ne al'ayyata sai idan za su tafi masallaci da asuba sai sun shiga masallaci sai ya bari dan wanda ya yi takbiratul ihram sai ya koma gida shi bai fahimci haka ba amma irin mutane masu zuwa masu makara din nan sai su dinga haɗuwa da shi a hanya yana komawa a ah, yaran nan ya shiga masallaci da ɗan uwansa kuma shi ya koma kullum kenan zai iya yiwa yana da uzuri yau ya koma amma kullum yayi ta komawa sai suka lura suka ce wannan yaron fa kuna zuwa masallaci kullum amma kuma kaga yanzu ka zo masallaci da yaro ka shiga sallah a gabansa in aka in aka sallame ka din azkar ka juya baya ba ganshi ba ka je gida ka same shi zaka ce ya riga ka bar ina sallaci ka ci suka amkar da shi ba wannan yaron hanya ya ake ya ake yi idan kun shigo masallaci shi yake komawa ba a yin sallah da shi sai aka aka saka shi a gaba sai yake shi fa a makaranta fa an ce su daina sallah dan Allah ba dan Allah dan Allah amma kuma akan wayannan abubuwan mutane suna son a shiru wai a yi shiru domin a samu haɗin kai wai a yi shiru domin kar a bakanta wa wani rai idan an yi suru tsakani da Allah Allah ba zai tambaye mu ba sallah ba sallah ba duk sauran ibadu wahayinsa aka yi sallah sai da manzo Allah sallallahu aka yi Isra'i da Mi'raji da shi shi ya karɓo sallah direct sako daga wajen Allah babu babu mai babu ɗan sako tsakanin Allah da manzan Allah Jibrilu ma jiran manzan Allah yake da manzan Allah yake ta ganawa da Allah ya karbo adadin sallan ya dawo wani kuma yake masa kai ka daina sallah dai yake kai ne shugaban mahaukata kuma sai ka yadda haka aka saka yaron nan a ruwa ya zo ya faɗi gaskiya yake gaskiya shi makarantar nan da aka kai malamin ya ce a daina sallah idan ka kai yara karatu a wajensu ba su haɗa yara da Allah suna haɗa yara suna creating future customers ne ni tuntuni na fahimci wannan tun yaron yana karami za su dinga faɗa mai abubuwa za su dinga tusa mai abubuwa zai zai girma ai zai zai girma zai koyi aikin hannu zai koyi sana'an hannu zai yi freedom zai fara samun kuɗi da kansa zai tafi makaranta zai gama zai fara aiki to yanzu suna suna grooming ɗinsa ne zai zama bai kubuce musu ba a nan gaba ba na manta da wani malami tun ba mu da wayo tun muna yara ana rike hannunmu a tsallake titi ta sa akwai abubuwan da ba ka manta da su a tsallake titi a kai ku makaranta sai an riko hannunku a dawo da ku gida in ya zo aji sai ce na san <clears throat> akwai wani abu wani sanya ake kiran shi da Hausa ba amma wani aljanu ne wanda suke aiki yawa a gida da yawa daga cikin wanda suke kiran kawunan su malamai za ka ga suna ajiye wannan abun wannan abin za ka ji har murya yake kamar na kamar na bebe roba bebe roba haka aljanu ne to sai ce wannan abin yana faɗa mai duk ya san sunayen duk waɗanda suka yi fitsarin kwanci a cikin ku a cikin ajin nan yake duk ƙananan yara ne zai ce zan iya faɗa muku za zan iya faɗa muku za zai to tun tun yara innocent yara da ba su san ba su ma iya bambanta dama da hagu tun ba su san komai ba yake tusa musu wannan sharri kuma an kawo mai yara ya sanar da suwa hmm. Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya du'o ila Allah ma Allah yake ka sanar da su ce wannan hanya ta ita ce hanyar kira zuwa ga Allah shi yasa za ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum zai zo wajen shi ya ce ya ma kin Allah ina da damuwa nau'i kaza manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam asbab menene sababan wa'annan addu'o'in da kuke gani muke yi na azkar mutum ya zo ce ya manzan Allah wallahi wani waje ne a jikina yake mun ciwo na rasa yadda zai zai manzan Allah ba hannunsa hannunsa a sharifa da zai daura a jikin mutumin nan ya mai addu'a yanzu nan zai samu waraka yanzu nan zai samu waraka amma manzan Allah sai mace yada san sa hannunka a inda a inda yake maka ciwo ya ce mai sa hannunka a inda yake maka ciwo ka faɗi addu'an nan ka kira Allah da kaza da kaza da kaza yana haɗa shi da wa Allah gobe idan wajen ya yi mai ciwo me zai yi zai sa hannunsa Zai yi wannan addu'ar da aka karanta da shi sai kira Allah ba sai ya dawo wajen manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ya haɗa su da Allah irin tarbiyyar da ya musu kenan ba ka ganin lokacin hadisatul ifk za ga wani abun abun abun abun abun abun al'ajabi abun dariya abun murmushi amma kuma ni nakan hango wani abu na tauhidi na tarbiyyar tauhidi a cikinta shine lokacin da ka san lokacin da wannan labarin labarin fatanci ga Aisha ya yadu a Madina munafukai suka yi ta yadawa waɗanda suka shigo cikin musulunci suka sanya rigar musulunci amma babu musulunci cikin zukatansu ire-iren wannan labaran suke kira a ga wani mutum bawon Allah mai kira zuwa ga Allah ya shahara da dawa a ji wani labari mummuna a kansa babu bukatan bincike kawai a yada akwai daga cikin wanda suke kira kansu musulmi shi za ga bai ba za ka taba jin yayin rubutu a Facebook ko kuma ya postin wani abu ba sai da aka ce malam wani an kirkiro wani labari na shari'a akan wani malami mai kira zuwa ga Allah sai ga ya danna yayi kai yayi ta rubutu yayi kai rubutu dan ya samu abin da yake so labarin batanci da bayin Allah yuhibbuna an tashi al-fahisha bil ladina amanu me ya faru a wancan lokacin da aka yada wannan labarin ƙarya kan iyalin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ita Aisha kenan Aisha ta shiga damuwa domin labarin ya yaɗu sosai har manzan Allah ma ya fara jin shakka mutane da yawa suka suka fada a fitina Zainab bint Jahsh ita ce suke suke kunnan doki da Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha idan Aisha ta yi alfahari ta ce dukkan kuɗin nan zaurawa ne kun taɓa yin aure kafin manzan Allah ya aure ku daga baya ya manzan Allah ya aure ku ni kadai manzon Allah ya aure ni ina budurwa idan ta yi alfahari da wannan kuma hakan ne ita Zainab binti Jahsh ce ce dukkan ku iyayenku ne suka bayar da auren ku ga manzan Allah ni Allah ne ya daura aure na don so fita da samawa hmm. to da ita da ita da Aisha suke yin suke yin ja'in da a cikin zaman auren kasan mata akwai wannan kishin amma su matan manzan Allah sallama da matan sahabbai ba su irin kishi na jahilci da ake yanzu ba sun yi kishi zaka ga zaka karanta irin kishin da suka yi a za zaka ga sun yi kishi sun nuna fushi da juna sun yi wa juna irin makirci irin na mata kamar wata wata daga cikin ta taba yin ado Aisha ta ga cewa kai wannan azan ya yawa wannan za ta birge manzan Allah sai ta je ta kulla mata Ta ce mu je mu ce mata menene ma ko aljani ne ko aljanu ne ya fito a wani waje sai suka je suka tura ta a cikin waje da yake akwai datti da abubuwa haka sai adan ya lalace kamar yadda suka yi wa mai zuma manzan Allah yana shan zuma ita wancan manzo Allah sallallahu ba kaman kai ba kana da mata biyu uku hudu amma ranan kwanan wannan wannan da kake kwananta ta hana ka ta murmushi baka isa kai wancan ba a wani tsari ko a wani tsari in kai wancan murmushi ma ko kuma kun gaisa a ya kake gaisa da ita ai ba ranan kwanan ta jahiliya ke hali manzo Allah sallallahu alaihi yana shiga ɗakin kowace daga cikin su a kowace rana ko da ba ranan kwanan ta bane zai je wani hali kuke ciki kuna bukatan wani abu ya zauna da ita to akwai wata mai wayo na manta da suranta sai ita an aiko mata da zuma daga gidansu ka san kuma zuma ba mai shan ruwa ko in za sha zuma sai ka sha a yaya a hangali ko ba kamar da kake kwakwar ruwa za sha zuma ba to sanadiyar zuman nan to ita aisha tana monitoring sosai sai ka ga cewa ah, ya ban gane yana ya fi daɗewa ɗakin wacce ba sai ta bincika sai ta fahimci ita ashe idan ya shigo tambayan halin da take ciki bukatunta sai ta ba shi ne zuma zuma kuma ba abin da ake kurba bane a sha an gama sha sanadiyar zuman nan sai ya ɗan ya ɗan daɗe domin zuman da yake sha kuma yana hira da ita kawai Aisha sai ta je ce wa sauran matan ciku kun ga wannan abin ba ne kaɗai ya shafa ba <laughs> za a yi ku kenan <laughs> matsala mu ne gaba ɗaya kun san me za ku yi wacce tana da zuma shi yasa idan manzon Allah ya shiga yakan daɗe a can suka ce to ya za mu yi mu ba mata da a yi da za mu bayar yake ba take ba matsala take akwai wani abin da akwai wani bushiya na manta da sunan bushiya hadisi na cikin sahih bukhari wannan bushiyar idan kudin zuma in ta ci wannan bushiyar zumar da aka tatsa daga wannan kudin za ta dinga yin warin wancan bushiyar kun gane to idan idan mutum kuma ya sha zumar da ruwan zumar da aka tatsa daga kudin zumar da ta ci wancan bushiyar shi ma za a dinga jin menene warin nan ko manzon Allah ba abin da ya tsana kaman wari mara kyau manzo Allah sallallahu mutum ne wanda kullun cikin kamshi yake da tsirare. zuban jikinsa ma kamshi yake da shi Aisha duk ta san wannan duk wannan shi yasa mata so da yawa ta je tana da matsala da mijin su kaza kaza kaza ke ki karanke shi mana ki san yadda ake shigo mai Aisha ta gama sa kawai sai ta ce idan ya shigo gobe duk wacce ya zo wajen ku sai ku ce ku yi haka ka ci kaga yanzu ba za a ce ta sha zuman da ta sha ruwan zuman da la'alla kudan zuman da aka tafi zuman daga gare shi ya ci bushiyan ba yanzu na ku duba wayo ba ba za a ambaci zuma ba in aka ambaci zuma manzo Allah zai menene zai an karo da sauri ko sai a ambaci bushiyan kai tsaye bishiyar ya mutum zai ji ci wancan bishiyar da Allah sai a ce ka ci wancan bishiyar ne ka ci bishiya kaza ne من اين يسمونه بجن زعفران آه، يا سبحان الله سؤال سكشن سب سكشن فينا وصلوا في تزيز فوش مكان ده يوه المهم سيسو أنبتي ونبوشيان بغزة سنكاشا روانزوما بني سيسو كي كاشي كاشي بوشيا كذاني سيسو سنونا سنة جمي سنونا سنة جمي مزالة سيسو آآ آه. آه. ban ci ba amma na sha zuma a wajen wacce to zai iya yiwa zuman a cikin zuman ne wannan warin yake tasowa to kaga mutum da ya ba da koma ɗakin wancan da koma ɗakin wancan sai abin ya zama a kamar da gaske kenan ko to da ya shiga ɗakin tan aka bashi zuma shi ba manzon Allah in aka bashi abu in ma ya ci in ma ya ne ya bari baya aibanta abinci sai ya daina shan zuma sanadiyar ya daina shan zuma sai ya zato ita ma baya daɗiya a wajenta sun yi irin wayannan kishin da sauransu abin da nake son na faɗa akan Aisha lokacin hadisatul ifki din nan ko aka yada wannan labarin har yanzu to manzo Allah ya shiga wani hali na damuwa kuma yana sauraron wahayi wahayin lokacin wahayin bai zo ba har ta nemi izinin cewa za ta koma wajen iyayenta manzon Allah ya mata izini to da Allah ya saukar da ayoyi wadda tutla min zalikal waqt ila qiyam sa'a hayoyin suna wanke Aisha radiyallahu ta'ala anha min fawqi sab'i samawat daga wannan tuhume-tuhumen da ake yi na ƙarya manzon Allah ya tafi gidan domin ya mata bishara cewa Allah ba ya saukar da ayoyi da suka wanke ki da manzon Allah ya mata bishara kamar mahaifiyarta ko mahaifinta ne ce qumi ila rasulillahi ki tashi zuwa wajen manzon Allah ki mai godiya mana sai ce a ba zan in mai godiya ban gane in mai godiya ba bazan mai godiya ba zan wa Allah dai godiya kaga a cikin hadin akwai shagwaba sa'annan akwai tauhidi akwai tauhidi sai a in mai godiya ne Allah dai zan yi wa godiya domin manzon Allah kuma bai fasata ba cewa me yasa ba za ta mai godiya ba domin Allah ne da ya cancanci ayyuwa ayyuwa ne ayyuwa godiya ad'u ila Allah shi yasa har ila yau Aisha tace wa manzo Allah wata ran tace manzo Allah yake mata wata ran yace inni la a'lamu idza kunti anni ghadiba ghadba wa idza kunti anni radiya Eh, ya ke Aisha na sani idan kina fushi da ni na sani akwai yadda nake ganewa kuma idan kina cikin yadda da walwala da ni na sani sai ce ma'aikin Allah ya kake ganewa kaga hira ake na tsakanin miji da wa kai kana yin hira da matar ka makuwa akwai bus <laughs> akwai bus wanda shi shi <laughs> shi tun da aka yi auren shi kenan <laughs> yana da kyau shi ke sun ya akwai wani bawan Allah kwanaki wanda abin nan kwanar roshir yake nuna mun shi yake malam yi wa wannan wa'azi kai mai nasiha suna da da majalisar da suke zama har karfe ukun dare aba alaji me kake yi a wajen kuma yi ne ban gane ba ban gane kuna zaune a majalisar har karfe ukun dare ba kuma kuna da aure ku ji tsoron Allah ba ku ji tsoron Allah to ya hirar wajenan manzan Allah da matarsa manzan Allah yake na sani idan kina cikin walwala kuma idan kina yin fushi ce manzan Allah ya kake ganewa ce idan kina cikin walwala da da yadda sai ki ce idan ta tashi magana abu kaɗan in ta tashi magana abu kaɗan sai ta ce wa rabbi muhammad ita a matsayin a matsayin wacce mijinta mijinta annabin Allah ne sai na rantse da ubangijin muhammad ta ce to idan na yi fushi fa ta ce idan kuwa kika kika yi fushi in ta tashi ko da maganar da bai bukatar rasuwa sai ta ce wa rabbi ibrahim ai ai ma'ana ba kai ba bane annabin Allah ba <laughs> sai ta ce wa rabbi ibrahim na rantsi da annabin ibrahim sai ta ce ubangijin annabi ibrahim sai na rantsi da ubangijin annabi ibrahim tana nuna mai isara kenan cewa da Allah akwai annabawan Allah ma wata zo da kai indirect kenan sai ta ce haka ne ya ma'aikin Allah domin ba na iya ba wani abu game da kai face sunanka ne kawai ita ku duba mace mai wayo ko idan ta fushi da mijinta in ta fusata da mijinta sunansa ne kawai ba za ta ambata ba amma duk wani abin da kake nuna mai na soyayya da da tararraya da hidima komai tana yi kawai sunansa ba za ta ambata ba amma cewa riya na san za ki ci za ki kalla a TV wallahi ke wawe yake kina fushi da mijinci ba za ki dafa abinci ba ko kuma ki dafa ki dafa foreign rice ki barbaza abin nan tsakwa da yake ce kike da sarautan abin nan mugunta ko kuma ki yin gaba da shi a cikin gida da matamacin abubuwan da ake yi wadda idan ba Allah ya kiyaye ba sai ka kafin ka sani abu ya zo ya samu matsala da yake tarbiyyar zaman auren ana ɗaukawa ne daga fina amma da za a zo a karanta yadda sahabbai yadda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zauna ci yadda matan sahabbai suka zauna da juna yadda suke tsoratar da da juna Allah su ba tsakanin su tsakanin su da mazajen su idan idan namiji idan mace ta ga cewa miji yana son ya musguna mata cewa kawai take mai ya aba fulani ya baban wani ittaqilla. ka ji tsoron Allah ka ji kalmar ka ji tsoron Allah na kamar yadda ka san an zuba wa mutum ruwan sanyi hakan nan zai narke shi ma idan ya ce ya umma fula ya maman wani yi tsoron Allah fa hakan ita ma za ka dawo hayyacinta amma ke ce ɗani ya yanka ce yi tsoron Allah kina ji ke cewa za ki yaushe yaushe yaushe ka zama malami oho a ka zama ustazu ka fara wa'azi ma ban sani ba Ko daga ina muka tafi ad'u ila Allah zaka ce Aisha ki ce ki gode wa manzon Allah ga Allah ga shi ya zo ya miki bishara Allah ya saukar da ayoyi waɗanda suke nuna cewa an ki bari'a ba zan gode mai ba zan gode wa Allah domin tarbiyyar da aka mata shine tarbiyyar hada ta da Allah irin tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi wa sahabbansa kenan kiran mutane zuwa ga Allah ala basiratin ina yin wannan kiran ne akan hujja bayyananniya kaga mutanenmu abokanan zamanmu mu da ba sa so kenan su kuma su sun fi son yanzu kamar yadda muke zaunan nan san zon ce muku duk mutumin da ke neman biyan bukata ya je ya dinga can, ya zal jalali wal kar kuma a je a yanke wannan wajen a ce ga wani malamin izala can ya bayar da nakali ya je ya dinga jan kaza dubu kaza to idan ka ce wa mutum akara makalla dubu kazan nan babu matsala mutum ya dinga ya zal dalali wal ikram ya zal dalali wal ikram ya zal dalali wal ikram ya zal dalali wal ikram babu matsala kai ta mai ne da kiran Allah baka gaji ba ya zal jalali wal ikram amma lokacin da kake mun idan yi dubu saba'in da saba'in da bakwai sai ka kawo aya ba ko kuma ka kawo hadisi wa yake dole sai na yi dubu saba'in nan saba'in da bakwai ɗin daga ina suka zo duk siriri ta ne kawai domin abin ya yi kala kawai babu madogara to shi idan ka ce mai ina dalilin nan shi ba abin da ya tsana kamar ka ce mai ina dalili hatta na wafil cikin azumin da basu bari ba za ga mutum ya zo ya ce maka na filan daren yau na raka kaza raka an farko za a karanta suratul fatiha da sura kaza in jiwa idan ka ce mai a ina aka faɗi haka sai ya fusata ya hai ya habibi addinin nan ba ba gadin gidan uban kowa bane in ma aya in ma ne ma habibi me yasa kike fushi idan aka tambaye ka dalili ni ban ga dalilin da za zaka ta ba idan aka tambaye ka menene dalili menene hujja tunda abin da kake a je a yi dinnan ka ce a je a yi ne domin a samu lada a tafi aljanna ko kuwa a hadu da fushin Allah a tafi wuta domin a je a samu lada a shiga aljanna ko to duk wani abin da za a yi a samu lada a shiga aljanna babu wannan abin sai dai mun ga Allah ya ce a yi ko manzon Allah ya ce ne ya ce a yi in ba haka ba kawai ɓata lokaci ne ɓata lokaci ne adwa ila ala basiratin ana ba ni kaɗai ba ba da ni da duk wanda ya bi ni idan da gaske tana bin manzon Allah ne kai ma abin da za ka yi kenan sallallahu alaihi wa sallam za ka dinga yin addini akan hujja za ka dinga kira zuwa ga Allah akan hujja yace wa subhanallahi wa ma'ana ana mashirki. kuma sarki ya tabbata ga Allah kuma ni ban kasance daga cikin mushrikai ba cikin abubuwan da nake faɗi cikin abubuwan da nake aikatawa ba na yin shirka shi yasa maluma suka ce daga cikin abubuwa na farko masu muhimmanci ga mutumin da yake son ya kira mutane zuwa ga Allah shine abu na farko ya gyara aqidarsa ya tsarkake akidarsa daga shirka nan ne kowa ma zai iya hawan microphone ya fara yin wa'azi kowa bari mu faɗa muku wani abu a ƙasar ina karantarwa domin ni karantarwa idan ban karantar ba san dinga jin zazzaɓi da haka duk wani gari eh, duk inda zama ya kai ni dole sai na nemi wani da na je sabis a bauchi a 2006 sai na ji kamar zan mutu domin an tura ne wani ma'aikata na gwamnati ba abin da ake a wajen sai da a zo a zauna a yi hira ne ban saba da irin wannan rayuwa ba a zauna a zauna tun daga safe har lokacin da za a tashi nake in na ci gaba da wannan rayuwa zan mutu ba ni kuma na fito daga inda dare karatu safe karatu ni ba zan iya ba sai na je na nemi na yi ta yawo a gari na yi ta yawo a gari na je na samu makaranta wata makarantar ɗan izara nake dan Allah dan Allah ku ba ni da daya zan karantar kyauta lokacin ina ɗan matashi matashi na sosai haka karami karami haka suna kallo na wannan zai karanta domin duk limamai ne da kaza da kaza masu mu ga su mu yace dan Allah dai ku ya hakuri dai ni dai ku bani sai da suka bani tukunna suka fahimci cewa eh akwai karancin shekaru amma na dan na koyo wani abu daga inda na fito ana ayyata hal a ina karantarwa kafin in fara karantarwa kun sanya aka yi wizaratul awqaf duk mutumin da ka ganshi yana karantarwa ba kamar mu bane wanda kai zaka kama zurfan ka fara ba wanda ya tantance ka zaka zo ka faɗa mutane duk abin da ya daga dama can idan ka ga mutum ya rike microphone yana wa'azi a masallaci hukuma na sane da shi kuma an tantance shi sai da aka kafa min lajina na da katira mutane mutane mutane biyar da sakatare ɗinsu mutane shida akwai dakta takhasus ɗinsa Qur'ani akwai dakta takhasus ɗinsa aqida akwai dakta takhasus ɗinsa hadisi akwai dakta takhasus ɗinsa tafsiri akwai dakta takassus haka aka daban-daban aka yi ta sa rana domin waɗannan mutanen dole su biyar ɗin sai sun ne sai sun haɗu zaman yayu aka yi ta sa rana aka yi ta sa rana ana ɗagewa ranan da suka haɗu ɗin, aka kirawo mu mu da muke kan layi muke jiran sai an tantance mu kafin mu iya karantarwa a garin za ka zo ka zauna wannan mai ƙur'anin ina karanta ayar farko yake mun ya isa yake kai mahaddacin alqur'ani ne ko ina karanta ayar farko yake yake ya isa wannan zai maka tambaya a sira wannan zai maka tambaya a aqida wannan zai maka tambaya a maraji din da idan idan idan wani abu ya shige maka duhu waɗanne littattafai kake komawa ka binciko duk wannan abubuwan suna da muhimmanci sa'annan su rubuta takrir su rubuta report ɗin cewa wannan wannan ya cancanci a baki izinin ya yi ya karanta amma mutum sai zo karanta da abin da ya ma fi karfin shirka ma na rantse da Allah su su dan anti ko kuma dan menene dan nan da wannan abin da yake bai ci uban shirka ba da yake muna cikin wani irin yanayi wadda komai na nan kawai kara zai Allah ya yi mana mafita za mu dafa aya nan abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunna ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah ta baka wa ta'ala ya saka ba baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah baka wa ta'ala gafarta gafarta ma baki daya yayin wa yau idan muka idan rana ta faɗi yau mun shiga daren 27 kenan wannan kuma daren 27 din nan yana cikin darurrukan da ake kyautata tsammanin lailatul qadr yana iya yiwuwan kasancewa a ciki don haka ana son mutum ya ci gaba da karawa kan kokarinsa na tsayuwar dare yawaita addu'a musamman addu'an nan da manzo Allah sallallahu ya koya wa Aisha Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna muna roƙon Allah ya dakatar da mu eh da tambayar ce assalamu alaikum wa rahmatullah bala ya matsayin mutumin da ya rabu da matarsa amma duk inda ya zauna sai ya rika faɗin maganganu na cin mutunci da suka yi tare da cin mutunci a kanta da muzdana mata ya matsayin haka malam salam in yana son ta ne ya koma ya nemo auren ta mana babu amfani kuma haramun ne kuma yasa kake yin sarata da ladan ladan ka guda nawa ne kuma kake yin sadaka da shi dan mutumin da yake yi da wani a baya yana yin sadaka ne da fila dan sa gawaye ga mutumin can kaga babu amfani dan me zaka salwantar da kai kai wahala kai aiki Allah ya baka lada nan ka kwashi ladan ka bayo wani domin kana yi da wannan dan a baya bai dace ba tunda ka rubu da ita shikenan ai tunda ka rubu da ita shikenan ba ka rubu da ita ba ma abin ya fi muni ya zai kasance kana zaune da mace kuma kana faɗin sharrinta kana faɗa wa mutane sharrinta kana ɓata mata sura wannan ma ya fi muni ina ga bayan ka rabu da ita babin da ya haɗa ka da ita bayan ka rabu da ita idan ba alkhairi za ka faɗa a kanta ba to kai shiru wannan shine wallahu ta'ala alam ah, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya sa mu dace da daren lailatul qadr idan muka dace da daren lailatul qadr alkhairai da suke ciki ya Allah muna roƙon ka ka ba mu su ya Allah mu na alkhairi ka fi mu sanin suka biya mana su ki daya muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya sanya mana cikin bayinsa waɗanda yake yantarwa daga wuta a cikin wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya zauna da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zauna da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zauna da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka sanya tsoron ka zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoron ka zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoron ka zukatan shugabannin mu ya Allah wayannan fitintunu da suke faruwa a gabas ta tsakiya ya Allah abokanan gaban addini manufansu ya Allah kar ka sa su cimma su ya Allah kar ka sa su cimma su ya Allah ka mayar da su a matsayin hasararru ya Allah ka mayar da su a matsayin hasararru muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare cikin musulmai Allah ya gafarta masu gabaki daya